muryar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sananmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim da gabatar da shirin. Madalla. To daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a 'yan makonnin da suka gabata shine labarin wani ɗalibin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawan Najeriya wato Aminu Muhammad wanda aka zarge shi da wallafa rubutun ɓatanci ga uwar gidan shugaban ƙasa Najeriya Aisha Buhari a kafar sada zumunta ta Twitter a yanar gizo. Wannan lamari dai ya matakar ɗaukar hankali sosai ganin yadda matashin ya ɗanɗana kudarsa a hannun jami'an tsaro. Kuma idan ana biye da shirin matasa a duniyar gizo ya taɓo kusan irin wannan labarin daga jihar Kano inda mahukunta suka hukunta wasu matasa da suka wallafa bidiyon barkwanci da ya caccaki gwamnan jihar Wasu na ganin mafi yawan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamanin nan kan wuce gona da iri duk don nishadantar da kawunan su ko mabiyansu. Wasu ko na ganin ba laifi ba ne a bayyana ra'ayi ta salo iri daban-daban domin doka ta ba da daman faɗin albarkacin baki. To kan haka fitaccen mai gabatar da labaran barkwanci ta kafofin yanar gizo a Najeriya Abdulsalam S. Ramalan wanda aka fi sani da Hausa ga yayi mana shimfiɗa. To Shamsiya wato mu a arewacin Najeriya muna da addini muna da al'ada wanda yake girmama mutane yake girmama ya koya mana girmama na gaba ko da za ka gaya ma na gaba wani abu wanda ya yi ba daidai ba ba za ka fito ka kalubalance shi kai tsaye ba ballantana kuma a shugabanci akwai hanyoyi da dama da mutane suke isar da sako babban abin da mutum ya kamata ya lura a harkar sada zumunta musamman idan ya fara tara mutanen da suke bibiyan sa, shine ilimi ilimin nan ya hada da ilimin zamani da ilimin addini da kuma tarbiyyan da mutane mutane ke samu a ciki so karancin tarbiyya da karancin ilimi ne yawanci yake kawo abubuwan da yake faruwa ake zargin mutane ko 'yan arewacin najeriya ana wasu abubuwan da ba daidai ba a shafukan sada zumunta har wasu suke ganin ai a kashe wannan shafin ko kuma a soke ko a toshe wannan shafin kullum abin da muke cewa shine duk waɗannan shafukan da suka fito sun fito ne su zauna ba sun fito ne su mutu ba kuma babu wani ɗan najeriya babu wani mutum babu wani da ya isa ya ce in ba gwamnati gwamnati ba misali da zai ce wai a daina amfani da wata manhaja a'a su waɗanda suka yi manhajan sai ka duba su su me suke yi a sauran wasu ƙasashen in ka duba sai ka ga ana wasu abubuwa ne na ci gaba wanda zaka kalla ka amfana to me yasa mu anan wasu suke yin abubuwan da ba a amfana da shi so me yasa mu wanda suke da ilimi da wanda suke da basira da wanda ba za a jawo su a jiki a koyar da su su shiga cikin wannan harkan domin su nishadantar su ilmantar su kuma faɗakar a cikin abubuwan da suke yi na yau da kullum musamman a shafukan sada zumunta. To a baya ma dai an sha yunkurin kafa doka da za ta sa ido kan kafofin sada zumunta a Najeriya, amma har yanzu ba a kai ga hakan ba. Batun da fitacci a harkokin da suka shafi kafofin yanar gizo Musa Abdullahi Sufi ya yi wa wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ƙari da cewa. Wato matsalar shi ne duk sanda aka zo da wasu abu za ga cewa akwai waɗanda kuma su yaƙar abin za su a komai amfanin za ga cewa za su fito su rika yaƙar abin har kai zama cewa ma ya fita daga zuciyar a sauran al'umma to abu ne da yake gaskiya tsare-tsaren da suke cikin sa a tsare-tsare ne masu matuƙar muhimmanci domin gaskiyar magana waɗanda suka yi waɗannan kafafen yaɗa labarai sabon zamanin da suna ganin cewa a yi kai a gana ma amma sadda suka fara haihuwa suka fara yaya da kan suka fara ganin cewa akwai buƙatar a ce wasu abubuwa ana karewa ana kawo dokoki da su kula da irin waɗannan su mu haka din anan dole kasance cewa yan majalisun mu da da suke wakiltar mu tun daga na jihar har na wannan su yi hoɓasa wurin ganin an fito da abubuwa an ilmantar da an bujiro da su an yi dokoki to amma ya kasance kuma dokokin da abubuwan da za a yi tare da jama'a a jira'ayoyin jama'a jama'a su ba da irin nasu tunanin domin a samu nasara akan wannan abu to wasu kuma suna ganin cewa ai abin da ya kamata ma da misali facebook sukan iya daƙile mutum in kai abin da suke kira hate speech mm. ko wani abu da sauransu ba ma hukuma ce kamata ita abin da ya kamata hukuma ta yi shine ta dinga matsa wasu kamfanonin facebook da su whatsapp din nan da sauransu su daina sakin abubuwa irin waɗannan har masu na abin tunda su za su iya kontrolin eh suna iya kontrolin wasu abubuwan amma ba kuma saboda wani magana aisha gobe za a yi a shagubance za ta yi wani abin hoto ne za ka saka hoto ne na wani za ka saka shi na rashin mutunci ko ya wanga baki ko wani abu ah, kaga wannan ba ma sai ka ce wani magana ba duk suna daga ciki so wani abin su can ba za su iya gane ba saboda ba rubutu ne ba um, akwai lokacin da wani rubutu akan abin da ya shafi fulani kan cewa a daina a nuna fulani su waɗannan ma'ana kamar batattun mutane ne ko abin nan ba su da imani da waye so wannan rubutun da ne da na saka shi sai da aka tsayar min da account na saboda a wannan lokacin sun ga cewa an yi amfani da kalmar wata kalma da ake amfani da ita ta bayanin wannan sai suka tunani kamar head speech ne sai da ta ɗauke ni lokaci tukuna ana ta rubuce rubuce da wannan to suna da irin wannan tsarin amma suna da iya abin da za su iya saboda ba wai komai ne za su iya ba gaskiyar magana mafi ala dai shine mu a kan kan tukuna a wayar da al'umma al'umma su gane cewa kai wannan abin ma ba daidai ne hakan zai rage samun waɗannan abin suna shiga ko ta fannonin da kamar yadda nace wani shagube zai yi wani zance ne za aka yi wani ne ya faɗa kaga murya ce ba za a ji me aka ce ba idan ba reporting aka yi ba wanda shi kuma ga akwai reporting da ake idan akwai wani abu da shi ma idan dubunnan mutane suke je karkashin abin aka yi reporting cewa wannan abin ga matsalarsa an ci mutunci ko an yi waye to shi ma suna iya wannan to amma kafin ka yada wannan musamman mu a nan arewa yana da matukar aiki kaga kamar sauran bangare na kudancin Najeriya yanzu in suka gana ma duk iya duk wannan ɗinka in suka gana ma in suka haɗa kai akan ka yanzu nan za su yi reporting su ce maka ai wannan account naka wannan abin nan fake account ne kowa ne to su kuma da sun ga wannan yawan jama'ar suna nuna cewa wannan abin naka ba wannan bane yanzu nan sai ga sun dakila mutum an tsaye da shi madalla to masu yi magana da ta cewa idan ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta ka kai saurin shafawa taka ruwa ko a iya labarin waɗannan matasa daga jihar Kano da ɗalibin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa waɗanda suka haɗu da hukuncin mahukunta an ɗau darasi kuma a iya cewa a yi hattara wajen wallafa abin da ka iya tunzura tare da ingaza mutane ko cin zarafin wani a shafukan sada zumunta duk da cewa guri ne na bayyana ra'ayi da nishaɗantar da kai. To da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci, alabashi a mako na gaba za mu yi waiwaye cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata a cikin shirin albarkacin watan ƙarshe da muke ciki na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu. Yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisalam.